Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Masu bibiyar wannan channel mai albarka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu. A yau za mu kawo yadda za ka iya canja sunan channel ɗinka sannan kuma za ka verifying ɗin channel a ci gaba da darasin da muke kawowa na kan ingantacciyar hanyar buɗe YouTube channel. Verification ɗin channel yana da matuƙar muhimmanci kowane channel ya dace mutum ya biyar verifying ɗinsa kafin ya fara amfani da shi wannan shine zai ba ka damar da zaka iya dawo da shi ko da a ce ka manta amma idan har ya so idan ya zo baka verifying ɗin channel ɗinka ba sai daga baya ka manta wani abu ko kuma dai youtube suka kulle ma ta wani sanadiyar wani abu ba wata hanya da zaka iya dawo da shi saboda dama baka biyar fayin ɗinsa ba sannan kuma zamu mu koyan da yanda zaka canja sunan channel ɗinka kamar kasa sunan wanda da bai ma ba a wannan bidiyo din za mu nuna ma yadda za ka canja suna ku kasance tare da mu a cikin wannan bidiyo din tun daga farko har ƙarshe so a ma za ka ga guri a rubuta subscribe sai ka taba sannan sai ka taba wannan ƙararrawar mun gode mu shiga cikin bidiyo Zan yi amfani da Chrome browser wajen gabatar da wannan darasin gaba da wanda ba shi da ita ya je downloading ɗanta za mu shiga cikin Chrome browser kamar haka idan muka duba hannun dama sama akwai wasu ɗigunguna guda uku za ka shige su kamar haka sai ka jawo zuwa ƙasa akwai wani guri an rubuta desktop site sai ka shige shi bayan ka shiga desktop site nan shi ne yake nuna cewar ka juyar da browser ɗinka zuwa kwamfuta kamar wanda mai kwamfuta zai browsing da um, browser ɗin shi to kai ma idan ka yi kamar kana amfani ne da kwamfuta sai ka jawo zuwa ƙasa eh, za ka ga guri a rubuta youtube sai ka shiga idan babu kuma a gurin sai ka shiga gurin da yake rubutu sai ka rubuta www.youtube.com sai gashi nan yana budewa kamar yadda kuke gani bayan ba ya bude idan ka duba hannun dama sama za a ga wata katuwar s ta bayyana sai ka taba gurin ya danganta kai da wani suna kai amfani in sunan ka farkon sunan ka m ne eh, musa kenan go something dai da ya shafi m za a ga m ne a gurin in sunan farkon sunan ka i ne i za a gani a gurin da sauransu saboda ni suna na farko s ne shi yasa kuka gani ya zo da s bayan shige shi um, kamar haka bayan ka shiga zai baka wannan fuska din za ta bude sai ka shiga gurin da aka rubuta your channel so gashi nan na budewa bayan ya bude zai kawo ka wannan fuska din so gashi nan sunan channel din kenan Shamsuddin M Husaini idan haka yayi shine sunan da kake so sai ka bar shi idan kuma ba haka kake so sunan ya kasance ba sai ka shiga gurin da aka rubuta YouTube studio bayan ka shiga youtube studio zai bude ma nan ga wani guri can a can kasa hannun hagu kasa za ga wani kamar hoton mutum na gudu sai ka shiga gurin sai ka danna gurin nan da aka sa skip sai ka dan jawo zuwa kasa kamar haka ka jawo za a ga an sa go to legacy classic sai ka shiga gurin sai ka zaɓi chrome a cikin gurin nan sai ka dan jira bayan ka jira zai zo ma nan gurin sai ka taba channel inda aka rubuta channel so bayan ka taba inda aka rubuta channel za ka jawo kasa sai ka shiga advance a cikin ƙasar ƙashin channel ɗin kenan bayan bayan ka taba inda aka rubuta advance sai ka dan jira shi ma zai bude ma wannan fuska da a wannan gurin in kun lura akwai wani guri an rubuta change bayan an rubuta shamsuddin m husaini to a gaba akwai gurin da aka rubuta change to nan ya bada damar da zamu iya canja sunan channel din sai ya taba change din nan so sai ka taba wannan edit so bayan ya bude kamar haka sai ka jawo shi zuwa ƙasa so a nan gashi ya bada damar da za mu canza suna bari in goge gurin da na rubuta shamsuddin bar in rubuta tumbin giwa a gurin so gashi na rubuta sai gurin da na rubuta m hussein bar shi kuma in goge in sa tv kawai a gurin so shine sunan channel din ya zama kenan um, sai ka taba gurin da aka sa change name so shi kenan abin ya yiwu channel din ta koma tumbin giwa tv so kamar gashi nan yadda wake ganin ta koma tumbin giwa tv daga nan za ka iya dawowa baya so ban ya bude nan gurin sai ya kara taba gurin da aka rubuta channel so gashi ya dawo da mu gurin ɗazu sunan ya canja daga shamsuddin m hussein yanzu ya koma tambin giwa yanzu abin da ya rage sai verifying din um, youtube channel din ya kasance ta zama 100% taka so za ka taba gurnan da aka rubuta verify so bayan ya bude nan sai ka zaɓi ƙasar da kake zaune sai saboda a yanzu za a turo ma wani court ne bayan ka zaɓa abin da ya so a turo ma ko kiran ya so a yi ko kuma text kake so a ma to sai ka zaba a nan sai ka rubuta number a cikin wannan box din number wayan gaba da ka rubuta wani plus kaza da kaza ba an har ka zaba kasar kawai number za ka rubuta gashi nan yana rubuta number dina so bayan na rubuta sai ka taba gurin na submit bayan ka taɓa sai ka dan jira gashi nan ya bude nan gurin yanzu za a turo min da sako kenan wasu 6 digit um, verification code za a turo so gashi nan ma an turo kun duba a sama 75 um, 0787 su ne aka turo gas nan kuna ganin 7507 brian bari in je ca rubuta a cikin box din nan so bana gama rubutawa sai ka tsakko kasa sai ka taba gurin da aka sa submit shi ma sai ka dan jira so gashi nan congratulations your youtube account is now verified sai ka taba continue so gashi nan ya canja daga rubutun shi da sun ce verify yanzu kuma sun rubuta verified so kenan na yi verifying din youtube channel dina so a yau a nan za mu tsaya da wannan darasin namu na yau ku kasance da mu a cikin darasin mu na gaba ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar like ku danna mana alamar ƙararrawa sannan kar ku manta ku sha ɗin bidiyo ɗin nan zuwa 'yan uwa da abokan arziki mun gode